A daidai lokacin da rikicin jam'iyyar APC ke daɗa ɗaukar wani sabon salo na rarrabuwar kawuna ɗan takarar shugabancin jam'iyyar Salihu Mustapha ya shaida cewar a yayin da jam'iyyun adawa ke bawa matasa shugabanci a ɓangaren su na matasa su kuma manya-manyan mukamai za su baiwa matasan. Duk jam'iyyar da yake wai tana so ta yi nasara yanzu a kasar nan a duniya ma dole ta ja matasa kusa yanzu jam'iyyan adawan PDP sun yi wani abu ai sun kawo wani matasa shekara 25 sun ba shi youth leader domin su ma sun san muhimmancin matasa ne a kasan yanzu a kasan nan akwai wani data da ana ta yawo da shi an ce yanzu ƙuri'un matasa gaba ɗaya na kasan wajen 80% na total vote na matasa ne duk jam'iyyar da tana neman ta yi nasara dole ta ja matasa nan domin su ne za su fito gobe su zo su jefa ƙuri'unsu in kuma apc tana so ta yi wani abu da ya fi abin da ita jami'a adawa pdp ta yi ba wai ta kawo wani matasa din shekara ashirin ba yanzu dole ta kawo wanda mu ma a apc za mu ce to ku matasa ana nan ana burga a can wai an ba ku wani abu an ba ku youth leader to nan mun ba ku shugaban jam'iyya wannan jawabin nashi na zuwa ne a daidai lokacin da su kansu matasan jam'iyyar ta APC ke cewar dole wannan karan a dama da su. Barista Ismail Ahmad shi ke zama shugaban matasa a jam'iyyar ta APC. Jam'iyyar nan ta APC ta kawo slogan wanda ake kira canji a shekara ta 2015. Allah ya ba mu nasara muka ci zaɓe. To wallahi wallahi in ba mu mai da slogan na cewa matasa a shekara ta 2023 wallahi tallahi za mu sha mamaki dole jam'iyya ta buɗe kanta ta nuna wa matasa cewa ita jam'iyya ce ta matasa don wallahi da matasa za a ci zaben shekara ta dubu da uku ba makawa akan haka. A wani bangaren masani kan harkokin siyasa a Najeriya Sabo Imam Gashuwa ya yi tsokaci game da 'yan awaren jam'iyyar da suka yi watsi tare da rusa jagorancin rikon kwarya na jam'iyyar inda suka naɗa nasu sabbin shugabannin. Zuwa mai mala ba cikin ƙarin mulki a cikin ƙa'ida a ce kana gwamna kana da irin mukamin jam'iyya kowa ya sani ba bisa ƙa'ida ba. Su ma sun kore su su ma ƙa'ida suka ba dukkanin su sun saba kundin mulkin Najeriya sun saba kundin mulkin jam'iyya to amma da ma haka ne duhu ne yake dukan duhu kowa kwada yake ya karbi jam'iyyar ya tsaye da wanda za su kare masa bukatunsa ba bukatun al'umma ba ko bukatun yan jam'iyya ko bukatun kasa wanda shine abin jira a gani shine matakin da za a dauka game da wannan sabon bangare na jam'iyyar duk da cewar an sanar da ranar babban taron jam'iyyar da ke tafe kasa da watanni uku masu zuwa Shamsiyya Hamza Ibrahim murya Amurka daga Abuja Najeriya